to wai da an amna al insani in mun kai ni'ima ga mutum wato wannan nau'in mutum duka in an ka bashi wata ni'ima a arada sai ya kau da kai ya ci godewa wani adi janibi ya nisanta da gehensa ai sanna mutabakhtira shi na mai takama illa ma asamahu Allah sai wanda Allah ya tsare in an ka bashi wata ni'ima sai ya dora takama yana gani yayi mutane kun gane ko maimakon shi amfani da darajar nan tashi ya taimaki kansa ya taimaki yan uwansa sai ya dora takama wa misal ah, ni'matul qur'ani tastahiqu shukr irin ni'mar qur'ani da anka ba mutane ta cancanci mutun ya gode min lisan ga mutun walakin qalilun minhum shakur mai godewa kadan ne amin wa idza masau sharru sannan in wani sharri ya sami mutum ko talauci ko rashin lafiya kana ya kusa sai zan ko mai da dan mani daga rahama ubangiji kanu dan to ci gaba wa yakhrun lil azqani kuma suna faduwa ga haƙoƙinsu yankuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma qur'ani ya ƙara musu kankan da kai ai tawadu'an lillahi kankan da kai ga Allah fawqa mastaqbaluhu wa tafiyada sun yadda sun ka huskance shi Wanan ma zakara annal ladina utul ilma lokacin da ya ambaci waɗanda an ka ba ilmi min qabli ko min qabl nuzul qur'an sa gabanin sa qur'ani idza tuli alaihim ka karanta musu qur'ani yakhruna sajidin za su suna masu juda wa yaquluna suna cewa subhana rabbina in kana wa rabbina la maqula amara allah ta'ala nabiyahu fa qala allah ya umarci annabin sa da wannan da attafiye ko kun gane ko eh, wato ashe kenan kun ga ko abin imani kuma yana abin nan bambanta wannan wani ya hina wani to kul قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسن ولا تجهر بصبوتك ولا تخافت بها نبغي بين ذلك سبيلا to ayar da ta gabata ya nuna kenan masu imani suna bambanta wani in ya karanta hafaduwa yake yi rikice wani kuma ya ƙara kafirci to kuma ya nuna akwai na hatta ga sunayen Allah kun gane ko wato ashe akwai na ga komai in ba ga zatin sa kamar yadda aka yi ga shi nan kulli qaumika kace mutanenka idza sajadu in sun kai sujuda wad'ullaha wad'ur rahmana ku roki Allah ku kire Allah ko ku kire rahama ko ku ce Allah ko ku ce rahman bismihi ko Allah ko ko bismihi rahman duk kowa da kun ka ambata daidai ne ayyan mata da ko wanda kun ka kiraya daga cikin waɗannan sunaye falakul asma'ul husna to a daidai ne domin Allah na da sunaye waɗanda sun kashi kyawu waɗannan Allahu da da Ar-Rahman suna cikin su kun gane ko wa hadani minha waɗannan Allahu da Ar-Rahman suna cikin sunaye waɗanda sun kai kyawu ashe kenan sunayen Ubangiji su ma akwai mukarana wasu shi wasu ga waɗanda sun kashi fa innaha kama fil hadisi wato waɗanda sun kahi kyawo ga su Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar al-malik al-quddus al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباطل الخافل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرجيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصل المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكب العفو الرؤوف المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع الهادي البا... الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور rawahu tirmidhi wa hiya tawqifiyya kuma waɗannan sunaye ba mai iya ƙaƙa wani suna ya jingina ma Allah kamar yadda suke haka nan ake bane kun gane shine tawqifi wato ba mai iya kaka a wani suna ya yi gida mu Allah kuma waɗannan su sun kafi akwai wasu a cikin Qur'ani ko amma ba sa su cikin su ba eh. an ce wanda ya haddace su ko kuma wanda ya san ma'anar su wanda ya san ma'anar su yayi aiki da su wato abin nan Ah, abin nan Allah zai sauƙaƙe masa ah, abin nan ah, zai sauƙaƙe masa shiga aljanna ba a yi mai hisabi eh ya aiki da su eh, ba a ba haka ka haka ke kawai baka san ma'anar su ba mi eh, na dauke saurara saurara Allahu la ilaha illa hu Allah wanda yake ba abin bautawa sai shi Ar-Rahman wanda yake mai rahama wanda ta game kowa ta duniya da ta lahira wanda ta game kowa iska da abin nan da ruwa da wane ne wanda yake da kafiri da musulmi kowa zai samu shine Rahman Ar-Rahim mai rahama wanda yake take banta ga wasu rahama imani ko ko rahama shiga aljanna kun gane al-malik wanda yake shi da iko mai amshi ya ga wannan shi ba wannan ne malik ko shi ɗaya ne da wannan shi ba wani ba a ta don mika bashi ah, al-qudus wanda yake abin tsarkake a nan kasa ba ta kai gare shi assalam wanda yake shi a aminci din sa shi a zama lafiya al-mu'min mai amintar da kowa ga wanda ya fi shi al muhammin wanda ki komi gaba gare shi yake ba abin da koyi al-aziz wanda yake ba mai buwaye shi ko kuma shi mabuwayi ne ba mai tilasta shi ga abin da bai so al-jabbar mai tilastawa aziz shi an buwayi ba mai iya abin nan amma kuma shi jabbar ne duk da tilasta sashi ga abin da yake so al-mutakabbir wanda bai yarda da nakasa ba ko kadan shine mutakabbir al-khaliq mai halittawa al-bari wanda ke halitta daga ƙasa daga bara al-musawwir mai suranta abubuwa kun ga tun cikin cikin uwan mutum ya suranta shi yaya an kai an kai kunne an kai ido an kai menene ba bude ba al-ghaffar wanda yake mai yawan gafara ga wanda ga wanda ya tuba shuruhi sa al qahar mai rinjayen mutane abin ga abin da yake so al-wahhab mai yawan kyauta ar-razzaq mai ba mai bada abinci ga mutane ga halitta shi arfata wanda yake mai buɗi ko ya sa musulmi su ci nasara ga abin da kasashe in abin da sun bi abin da an kace ko ko mai buɗe abin da taskoti al'ali mai ilimi wanda yake baka mashi alim masani alim abin yana yiwa ya gushe amma alim har abada yana siwanci da shi alqabil alqabilul basit wanda yake shine mai dankewa ga wanda ya so baya bashi kuma ya mika mu wanda yake shine ba su da miki ya bude hannu komi ya samu alkhatil mai riyin kasa da wani ga daraja arrahi mai dawaka wani almu'izz mai sa wani ya buwaya akan wasu almuzil mai kasar da wanda ya gada ba asami mai ji ga komi albasir mai ganin komi alhakam wanda yake shine mai hukunci ga komi al'adil mai yin adalci domin Allah bai ba bai abin nan yin hukunci ga kayan wani balle a ce ya zalunci allati mai tausasawa ga abubuwa al khadir wanda yake mai jarraba Amura duka al halim mai hankuri duk yadda kai Allah ba ya fushi al alim wan al azim mai girma abin nan girma har kasa da samai abin nan ana juya da ita tsakani ya biyu al-gafur mai gafara abin nan gafur da gafar kusan ma'anar su guda kuma abin nan na mubalaga ne wato yana da mubalaga iri biyu ga gafara ashakur mai yawan godewa ga wanda ya bi abin da ya ce al-ali wanda an madaukaki al-kabir wanda an mai girma girmamawa na zuciya alhafiz wanda yake mai tsare komi al mai tsa komi ya tawo cikin lokacinsa al-hafiz mai lisa komi al-jalil wanda an mai girma wanda yake tijillu hulqulu al wanda yake mai karimci komi za sauki ar mai tsaron abubuwa al mai karbawa ga mai addu'a mai kiransa al mai fadi ga komi komi yana da shi al wanda yake mai hikima ga komi komi ya yi wata hikima alwadud wanda yake mai bayyana wa soyayya ga wanda ya bi shi almajid wanda yake mai girma alba'is wanda yake mai aiko manzanni ko mai tada mutane kiyama ashahidu wanda a halarce ga komi alhaq wanda a tabbatacce saura komi abin nan sai abin da ya tabbatar alwakil wanda yake shine mai mai lazimta ba da komi ga wanda ya ga dama alƙawuji wanda an mai ƙarfi almati kuwa ana ta karfi irin na jiki matin ƙarfi irin na igiya na aminci alwali wanda yake shine masoyi ga wanda ya bayyana soyayya gare shi alhamid wanda ake gode ma saboda aiki ko kuma yawan godiya almuhsi mai lisa komi almubdi wanda yake shi ke fara abubuwa almu'id wanda yake mai mayar da abubuwa bayan sun halaka almuhyi mai rayarwa almumitu mai kashewa alhayyul qayyum wanda yake shi an rayayye wanda a tsaye da komi alwajid mai samarwa almajid wanda yake mai girma alwahid wanda an makaɗaici al'ahad makaɗaici kuma babu wani mai hankali irin shi domin abin nan kana iya cewa himarun wahidun amma ba kashe himarun ahad sai mai hankali da yake ce ma ahad kun gane hmm. ah, au hadu zamani a ah, samad wanda ake nuhi da bukata alƙadir mai ikon zartiyan abubuwa almuqtadir wanda yake kuma da ƙarin ƙarfin yin abubuwa almuqaddimu mai gabatar da wanda ya ga dama almuakhir mai jinkirtar da wanda ya ga dama alawwal wanda yake ya zauna tun babu komai alakhir wanda yake komai zai haraka yana nan azahir wanda abayyana ne ga mai hankali don in kaga halitta shi kana ta eh, yana nan albadin wanda aboye don duk da kai ba ka iya ganin shi Ah, alwali wanda yake mai jibinta al'amurra wata shine abin mai mallaka komi almuta'ali wanda an madaukaki akan komi albaru mai kyautatawa atan wabu mai karba tuba ga wanda ya tuba al mai yin azaba ga wanda ya wanda ya saba masa alafu mai yafewa ar mai tausayi malikal mulki wanda yake shi yan mallaki abin mallaka duka lul jalali wal ikram shine da girma da abin nan na girmamawa da tausasawa al-muqsid mai adalci al-jami wanda yake mai tara komi al-gani wanda an wadatacce bai bukata ga kowa al-muqni mai wadatar cutar da wani almani mai hanawa addaru ko mai cutar da wanda ya ga dama annazu mai amfani wanda ya ga dama annur wanda yake shi a haske ba haske irin na fitila ba dan shi wannan makhluk ne ko kuma abin nan mai haske na ya samu basira ga wanda ya ga dama shine mai abin nan fahimtar da wanda ya ga dama alhadi mai shiryarwa albadi wanda yake babu kamashi ko kuma halitta shi ba yana koyo da kowa ba bada ya fara ba da yayi koyo da kowa ba mai tsatsawa albaki wanda yake har abada ba bai halaka alwaris komai na duniya zai komo shi gare shi ar-rashid wanda yake shi komai yayi shi a daidai as-sabur mai yawan hankuri a sabur hankuri ga jiki ga mutane amma ubangiji ba a iya ta shi ya san yadda wannan sabur yake gare shi halim hankuri wato bai bai saurin gushi sabur ko an doke shi bai ji abin nan yana dauka wahala amma ga ubangiji in mutum ne amma ga ubangiji shi ya san yadda yake kun gane rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan kuma sunayen Allah duka tauqifiyya ne baka ka iya wa Allah wani suna ka jingina gare shi sai waɗanda ya yi kun gane kamar misalin kuna ganin wasu addu'o'i an sa sunaye da abin nan ana wai sunayen Allah to baya halatta in za ka kire Allah ka kire shi da sunayen shi waɗanda ya so walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da suna a ne Allah ba ce kai musulmi kai aiki da su ba tun da musulmi bai su sau cikin eh, abin da risala annabi ba duk abin da annabawa sun kai ko da Ibrahimu ne alaihi salam in annabi bai taho muna da wannan abu ba to ba za mu shi ba ko guda ka karanta in kai kana cewa ya eh, eh, abin nan ya rahman ko ya aziz eh, abin da ya dace da sunayenka abin da ka abu kasar ka ka gane sunaye na yarurruka kamar ubangiji kamar god kamar sauran wannan ba hausa bane da hausa an ka saukar da addini to ya halatta ubangiji da su to wanda yake abin nan bai san larabci ba yana cewa ya ubangiji kai min kaza ka kowa ce ya Allah ya ce ya Allah ya haifi ya ubangiji ka gane eh? a a ga saura kaɗan to ci gaba sun mazakara to ci gaba wala ta jara da talatika wala ta وابتغ بين ذلك سبيلا to wajen mukarana dai babar komi ba ta ga karatu an ce ga abin nan ga hanyoyi biyu na karatu ko hanya uku sun ba zakar fi ma ya ce kashi ya yadda ake addu'a a wuri kira ko yadda ake karatun ƙur'ani fi salati min ji hati rabbi sauti wa na wajen ɗawa kawa sauti ko rashin ɗawa kawa sauti fa ƙala ya ce wala ta ji harbi salati kada ka bayyana da sauti da sallar ka bi kira a cikin karatun ka au du'a ya ka ko ko addu'a kama ƙala a'isha kama yadda a'isha ta ce in za ka yi kada ka ɗora Allah Allah Allah yana jin ka ah, abin nan kada ku abin nan ah, Allah na jin yana kusa gare ku yayi kusa gare ku ga hablul wari kun gane ko wa jama'atin min sahabati haka nan wasu jama'a daga cikin sahabbai radiyallahu anhu an sun ce sun tau suna roƙon Allah Allah annabi ya tawaye musu a ah, abin nan inna ma dugu la na asamu wala abkam wa inna ma na sami'un basirun saboda hakki wala ta tuhafid biha sannan kuma kada ka yi boye gaba ɗai ga karatun qur'ani bi haitu la yasma'u minka la yasma'u minka sabuka in kana limami kai yadda abokan abin masu sallah za su ji wabtaki bayna zalika sabila ka nemi hanya tsakanin wannan tsakanin bayyanawa da koyewa wato kenan cikin nasuwa sabilan wato hanya ta kware dariqa ko dariqa khairul umuri khairul umuri wa mai kyawun al'amura duka sune na tsaka wa hadha fi ghairil murabitin amma nan inda ba ayin wato zikiri an hifa a yi shi koye sai wuri uku kawai nan ake son a bayyana shi wato in ya zan an kai murabidin ma waɗanda an kai don su tsare abin su tsare inda kafirai ke shigowa ga musulmi da wani masu kwantan banna wato don tsarewa to su bayyana suke yi wa harisul bahari ko kuma an kai su tsare teku sojoji waɗanda za su tsare teku wannan farabu inda mu aula domin suna yin nan suna ƙara ƙarfi li'annahu shi'arun wannan domin shine shi'ar na sojoji kun gane ko ba abin ba ba ihu ba to wa kadhalika fi takbiril eid haka nan kabarori eid su ma bayyane ake yi kun gane wa talbiya haka nan wajen masu haji labbaik allahumma labbaik wannan bayyane ake yi wa sir fi gairi hada ablal min al jahr in ba wannan ba to yi boye ya fi kun gane wannan an kai an kai wani aya Allahu akbar da to kun yi abin ina an ka ce ku yi oh, eh na ce na ce ku to a kada ka yi kiyasin da bai dace ba mata ya subhanallah eh? Eh. to sun mazakar ta du'a min jihati alfadi sannan ya ambaci addu'a wajen labzinsa kuma ba wannan ba dan ya nuna kuma abin da ya shafi Allah shi ɗaya a farru ba a muƙarana shi da kowa amma wajen addu'a akwai muƙarana kun gane ko wa ƙala ya ce wa ƙulil alhamdulillah alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك bil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل كتي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا godiya ta tabbatar ma ko an mun yadda ake addu'a ka fara gabatar da yabo ga ubangiji sannan ka roka walam yakun lahu sharikun fil mulki ga mulkin sa fil uluhiyyati ba abokin tarewa gare shi walam yakun lahu waliyyun baya da wani mai mataimaki kun gane ko min zulli wai don walakanci ko wani mutum ya zan waliyinka to ya zan waliyinka don kana kana bukata gare shi yayi ma abin da baka iyawa shi kuma shi ma abin da abin nan abin da baka iyawa kai mai abin da ba iyawa don haka nan kuke ganin gidan sarakuna abin nan zuwa mutane kofar gida su ba da tsoro kai kana cikin gida boye don in ka haito ka ban ka mutum ne ba ba ji tsoro ba kun gane ko eh, saboda ka wani kaso ka ɗauke shi waliyin ka ka ɗauke shi ne don ya nema abin da baka iya wa kanka kai kuma ka taimake shi da wani saboda haka duk wanda ya zan waliyin ka mina zulli ne saboda walakanci in ka in ka rabu da shi sai Allah kawai ai lam yadilla ko annabi wato Allah ba ya rikon wani masoyi don walakanci fa ya ta ila nasirin balle shi taimako shi ne shi bukata ga wani mai taimako wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmama wanda ta dace da shi ai azzimu ta'ziman tam ka girmama shi girmama shi kakka bi kulli ma warada shari'a yaya zaka girmama shi ba kuma yadda kake so ba sai yadda shari'a ta taho min na cewa ga yadda za a yi min kati hadis zina kamar wato abin nan ka rufe abin nan al'aura ka in za ka yi sallah kun gane ko su tsara wani da menene duka wal istiqbal qibla fuskanta al-qibla kun ga duk abin nan umarni ne wa raja'i taqabbuli kuma ka tsora fatar Allah ya karban ma wa du'a'ika ko taqabbulihi du'a'aka karban shiga du'arka wa khawfa iqabi sannan da tsoron azab azabashi wa rab'il afusi ko sannan da tsawakawa hannaye ragabatan don kwaɗayi wa rahabatan don tsoro in yi Allah shi kawo abin nan ah, abin nan wa salati ala nabiyyi sannan da ah, salati wannan shine tawassuli yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin in za ka yi addu'a ka yi abin da Allah ke so sannan ka roƙe shi ka yabe shi ka yi salati ga annabi sannan ka ce to Allah ba ni ba don wannan abu da ni ka yi tawassuli kenan kun gane wa tartibil hamdi ala zalika lidila sai an yi hamdala sannan ayi ayi salati eh, lidilalati ala annahu almustahiq li jami'in mahamidi an gabatar da godewa domin a nuna cewa Allah shi ya cancanta ga dukan abubuwan godiya likamali zati don kamalin zata shi wa tafarrudihi da kadaita shi sifati ga sufinsa وروى الإمام أحمد سنة إمام أحمد يروي في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول النبي يا زينة وآية الإز آية إزة ita ce alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm wannan ita ce ayatul dhulm ila akhir sura kun gani kuma ko da abin nan ita aya ita dai ce kenan ba abu karana da ita 111 alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. to mun kare waccan sura mai mukarana ko ina fatar ta amfane mu to sai kuma suratul kahfi a suratul kahfi makkiya ayatuha hamiatun wa ashara aw khamsata ashara dari da goma sha biyar موضوع الرئيسي هو تصحيح العقيدة جار عقيدة والعمل بمقتضى والي الشريعة wato aiki da abin da shari'a bayyanan ta ta zo da shi wa tarki kullu ma khalafa da barin duk abin da ya saba ma shari'a sa sana kullu aqalu duk yadda hankali ya yarda da abin na gairu ko gairu ko ne hankali wato ko hankali ya yarda da abu ko bai yarda da shi ba in dai shari'a ba ta zo da shi ba to ba daidai ne kai aiki da shi ba kun gane to mu karanta mu gani ba fassara ta da kyau ba canza don haka masu sufanci ke amfani da ita bismillah to bari ka gani ah, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هو الوصف بالجميل wato صفة صفة wa صفة sifanta uh, uh, abin ko kuma sifa a sifanta abu da abu mai kyawo shi an gode masa kenan sabitun lillahi ta'ala wato yabo da godiya yabo mai kyawo ya tabbata ga ubangiji madaukaki wa halil muradu al ilamu bi zalika lil imani bi shin abinda ake so a ba ku labari cewa Allah shi ya cancanci a gode masa wato godiya ta tabbata gare shi ne don ka don ka imani da shi au in usana in bi koko abinda ake nufi ka ce mun gode ma Allah godiya muna gode ma Allah shine ma'anar insha'i au kuma ko kuma a bada labarin Allah cancanta godiya kuma mu muna gode masa kun gane ihtimalatu wato fasarori daban-daban abu yadu hasalis wato wanda yake na uku wannan wato ana nufin a bada labari kuma ana nufin a gode masa allazi anzala ala abdil kitaba wanda ya saukar da littafi wato ga bawansa saboda ka shi bin littafin shine za mu yi magana a kansa, duk abin da ba bin littafi ba aikin banza ne qur'an li yu'mala bihi don li amala bihi ibadu don bayan sa su yi aiki da shi wadanda an mu'minai fayantazimu bihi salahu ma'ashihim in sun kai aiki da shi wato gyaran rayuwarsu wa ma'adihin da dukiya da komakomarsu ya tsaru da wannan qur'ani kun gane walam ya ji Allah wajen bai ya makarkata gare shi ba ai ituwa walan shirafin bai sa wata abin karkacewa gare shi babu inda za ka ce nan da an ce kaza da ya fi kyau fa ma'anihi kulluha multajima ma'anonin qur'ani duka sun dace da juna walaysa fiha ikhtilafun babu wani sabani gare su wala tanaqul babu walwale wa juna ko wani littafi ka dauko zaka samu tanaqul bi yadda mai shi ya tsare amma banda qur'ani wal tu hal min al kitab kun gane kuma a ce wannan littafi wanda an ka ba shi bai bai taɓa zuwa makaranta ba ka qayyiman wato littafi wanda an mustaqim tsaye liyan zara basan shadidan ko don shi tsoratar da mutane ko eh, abin a shi annabi shi bawansa da an ka saukan littafi don ya tsoratar bil kitabil kafirina don ya tsoratar da kafirai da wannan littafi wato ya tsoratar da su da mi ba san shadidan azaba wanda an mai tsanani min ladun daga wajen ubangiji wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati bayan ya tsoratar da ah, masu tsoro kafirai kuma yi bishara ga waɗanda sun kai imani waɗanda ka suna aikatawa ayyuka na ƙwarai, an san aiki na ƙwarai shine wanda an kai da imani aka yi shi yadda Allah yake kuma aka yi shi don Allah sharuɗa Kuwa ma wafuka shari'a shine abin da ya daidai da shari'a qaulan wa amalan wa niyyatan uku din nan sai sun dace kun gane inna lahum ajra hasana bisharan ne yake musu wato cewa suna da lada wadda mai kyawu sakamako mai kyawu Shi ne wannan littafin zai musu bushara da shi makiti na biya abada su gaba makiti na suna masu zama fiye cikin abin nan cikin ni'imar nan cikin ladan nan mai kyawu abadan ha abada wa huwa aljanna wato shi wannan hasana dina ajana hasan shine aljanna wa yunzira وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كما وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا شي gargadi ga kafirai wato daga jimlar kafirai waɗanda sun kace Allah ya riki sun gane ya yi musu gargaɗi na cewa wannan mugunyen mugun abin magana ce wanda bai yarda ba zai fada wuta malakun shi ne ilmi ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا to ma lahum bihi bi hadha alqawli min ilmi wato cewa Allah ya riki da da ka suke faɗa ba akan wani ilmi suke faɗa ba wala da aba'in kuma sun gade shi ne ga ubannin su ubannin su ma ba da ilmi sun ka faɗa ba da ka suka faɗa kun gane ko min qablihim wato ubannin su wannan da gabanin su alqa'ilin lahu wanda ke cewa Allah na da da ka suka faɗa babu wani ilmi kaburar kalmatin ta karfin abuwa kalma wadda ke fita daga bakin su na cewa Allah na da ta ta yi muni ta girma kwarai ba ta ta yi muni tamizu mufassirun lil damir lil mufham wal mahsus bil dhammi mahdhuf ay maqalatu kaburan maqalatu wato magana su wato ta girma almasura da an ka ambata in kunu illa in na illa kadaba ba su fadin komi ga wannan abu illa ba sai magana wadda ƙarya kawai na cewa wato Allah na da ba abin da ba su dogara da komi ba illa karya ce suke fada da su da ubannin su duka ci gaba قال علك باخع nafsa ala akhirin لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya damu in ba su imani ba fala allaka ba ku nan saka kila wato kai mai halaka kanka ne ala asarihim wato abin nan bisa gurabun ai ba da tauliyatin ma ka ko tawallihi an ka bayan sun ba da bai da gare ka wato kenan sai sun taho sun ba da bai kabilu su hu su wato ba su yi imani ba ka tsora bakin ciki haka kashe kanka a'a kada kai haka nan in lam yu'minu bi hadal hadisi asafa to in to zaka kashe kanka don su yi abin nan imani da wannan labari ba shi wannan qur'ani asaban wa don bakin ciki gaidan don abin nan don kushi wa hulnan minka kuma don bakin ciki da gare ka lihira suka ala imanin don kana kwadayi ga imanin su kamar kenan zaka kashe kanka in sun imani to ba daidai ba ne. iyaka kai wa'azi ka gama naka wa nasabahu ala al lahu آه، ثم علل النهي عن آه، عن البخاء بقوله تعالى وقال الان كتي باك والله سكا غا دليلي ان جعلنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً to inna ja'alna ma Allah na sallah mun sanya abin da akan kasa na dabbobi da tsiri da itace da koguna wa gaida zalika duk abin da akan kasa mun sanya shi zai yin sallah kawai ne kawai da kasa ba shi ne hakikanin ta ba linabluhum don mu jarrabe su linasbiran nasu don mu jarrabe mutane na ila zalika masu dibi zuwa ga wannan kawa ayyuhu ma sanu amala wato wa su diba wane ne yafi wato linabluhum don mu jarrabe su ai li nakhtabirahum dan mu jarabe su mutane ne ila zalik masu dibi zuwa ga wannan kawa mu ga ayyun wa sun amala wane ne ya kyawun aiki wanda ya dibi wannan kawa yayi tunanin ta lahira ya shi ya shi ko ko wanda ya tsaya ga wannan kawa ta duniya kawai bi muwafaqati ma arsalnaka bihi ilayhim domin wanda ya kyautata aiki shine yayi daidai da abin da muka aiko ka da shi zuwa gare su kun niyyati ga niyya wal qawl da magana wal amal da aiki wane ne ya kyawu wanda ya bi ko da wanda bai bi ba to wa inna la ja'iluna wa inna jurza wa inna la ja'iluna ma ala sa'idan jurza mu ma su sanya abinda akan kasa ne duka ko menene wanda akan kasa kawarta za mu sanya shi sa'idan kwako jurza wanda a busashe ba ya kira da komi wa to kenan duk abubuwan da kun ka gani akai na kawa za mu tawo mu share shi duka ta koma fili ay linabluwahum don mu jarrabe su ayyuhum asuna amala wani ne kyawun aiki fi tibai ma hum bi sabbin abin da muka umarce su da shi wa tarki ma na haina mu an da bayan abin da muka hane su daga gare shi wa lam yaghtarra bi zukhrufil ardi alladhi yanqadi eh, wa wa wa yatrukuha bisa wato ba wanda ya abin nan um, wato um, abin nan um, shine za mu jarraba mu ga wanda yake bai rudu da kawar dan ƙasa ba kawa wadda yake tana yankewa wa ya ruku ha ya da ya barta busassa wani idu ma alaiha min zina turaban duk kuma abinda akan ƙasa mu maishe shi ya musawiyan bil ardi wanda yake ta daidai da kasa kasa idin amlus kabafako mai sansi la na ba ta fi wanda yake babu wani shiri gare shi wala ya gatarna ashabul amwali saboda haka masu dukiyoyi kada su rudu bil amwal da dukiyoyin nan nasu a nimta sali amrina gaban umarnin mu wai na bi nahayina kuma da nisantar abubuwan da mun hana su kada dukiya ta hana su bin abin da shari'a ta ce domin bin umarni da barin abin da an hana shi ne shari'a wani amwalu la tushdi shay'an dukiyoyi ba su amfanar da komai biduni taqwa in babu tsoron Allah kun gane

to ku gyara mun muna da shi to sun ma da raba matsala hmm? ban ji ba eh? a sa'id al-amdas mai santsi fi fako ci gaba أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا to sun madaraba masala alama ta kaddama ba an nuna kenan wato ba abin da alheri sai bin shari'a ba eh, sauran abin abinda akan kasa duka abin nan kawa ne kawai to ga misali eh, abin nan zai buga muna zai bayyana muna alama ta kaddam take sace ashabul kafi kisa wato ashabul kafi ka kogo ne faƙala ta'ala ga Allah sai ga abin da ya au. waɗannan ba su da komi amma sun yarda da Allah ya yarda Allah girmama su waɗanda adda samu da komi su kuma har an manta da su kanin kissa ta kare an ta anna sabal kafi ko kana zato Allah sabal kafi wato mutanen kogo algaru fil jabal kogo cikin dutse shi yake ce makab warraqi arraqim wato wani allo ne wanda an ka rubuta sunayensu allahul maktubu fihi asma'uhum wa ansabuhum ake wani dan wani wani dan wani wani dan wani su abin wajen bakwai ne an ka rubuta sunayen su wato kana zaton wato mutanen kogon nan kuma waɗanda yake an rubuta sunansu ga wannan dutse eh, eh, eh, ƙarhen abin nan allon dutse wa qarsu ila an qissatin wato an alhali annabi an tambaye shi labarin su kanu ai fi qissatin sun zanga labarin su min ayatina ajaba abubuwan ban mamaki ga ayoyin ay khabar kana wa ma qablahu halu ai kanu ajaban duna baƙil ayat sun za bin mamaki ba ma sai an ambaci sauran ayoyi ba fi bayani itina ina bi salihin ga bayani yadda muka kula da waɗanda Allah kwarai al mutamassikina bi awamirina waɗanda yake suna riƙon umarnin mu yadda muke girmama su وكان قصتهم بعد مئة بعد بئسة عيسى عليه السلام الحالي قصة سوي لوكة تأوكو بايا أيكو عيسى عليه السلام وتكون بعد ذلك المهلها ثم شرعت في تفصيلها wato wannan kissa an ambace ta kamar sau uku an kai ishara zuwa gare ta sannan an kato an kai bayanin ta sannan an kawo ta dunkule sannan baka nan an kai ta ta ba ta kanta don a nuna muhimmancinta ba da zikiri ha mujmalatan litta'jib ko faqala faqala uskur yace ka ambata iz awal fitiyat إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا don mu gane ma'anar kissar wato abin nan wani sarki ne ya fantare ya sa ana bota ma gumaka kun san ana mutane na bota ma gumaka ba su da hankali duk yadda an kace su yi sai su yi su waɗannan suna da imani sai suka ce su kan ba za su bota ma gumaka ba don haka nan kuma in mutum ya ki wato za a kashe shi saboda haka suka ce sai mu gudu suka gudu daga wurin sarki suka sai suka shiga wani kogo da sun ka shiga kogon nan sai mutane suka biyo su suka ga inda suke sai aka rubuta sunayensu a kan dutse aka rufe bakin kofa sai Allah ya samu bacci a kamar yadda kissa za ta zo an faɗe ta dunkule a nan ashabul kafiwa da kinu kanu min atina ajaba to gashi iz awal fitiyatu ka ambata lokacin da waɗannan samari suka tattara ilkali zuwa ga kogo jan fatan eh, wa huwa shababul kamil ko shabul kamil wato yaro wanda al kamili khaifina ala imani waɗanda yake suna masu tsoro ga imanin su min mulku kufar suna tsoron su bayyana imanin su ga mutanen su waɗanda aka kafirai sai suka gudu qalu suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan ya ubangije muka ba mu rahama daga wajenka wa ai min kibalika daga wajenka wa hayyi lana min amrina rashada ya ubangije muka shirya muna shiryuwa daga wajen daga al'amarin mu ai hidayatan wata shiryuwa fasta jamna du'a da sun kai wannan roƙo Allah ya ce sai mun ka karba mu addu'a su fada ramna ala azani فضربنا على آذانهم بالكهف adada عددا ramna ala azani sai mun ka sanya bacci wato kun san bacci cikin kunne yake mun ka mun kai duka akan kunnuwa su ma'ana mun ka sa musu bacci anamna muka bar ka sa su musu bacci filkali cikin kogo su dina adada cikin shekaru masu masu abin nan yan kadan ma'aduda domin komai wajen ubangiji kadan ne to kun gane ko da yake wato za su yi shekaru wajen 300 Tun ma ba asnahu ثم بعثناهم لنعلم أي نعم يا لك نعم هو يا بطن يا بطن anam na da hausa za ya za ka ce to anam na anamnahu to ci gaba sun ma bayan da sun kai mun ka sa musu bacci kuma sai mun ka halkar da su na alama ayyul hizbain don mu sani wani kabila biyu wani ya bin nan fariƙan jama'a biyu al-mukhtalifain wa sun ka saba fi muddati lubusin ga gurgudun zaman su wato mutane sun saba su da kansu sun saba tsakanin su da sun ka tashi suna wasu na cewa kwana guda mun ka wasu na cewa a'a mun yi kwanaki da yawa ko kuma su mutane waɗanda yake su sun dora jayayya tsakanin su to duk da yayi wato mun tayar da su don mu san wane ne ya lisa shewa lima bisu amada ga zaman da sun kai na zamani aka mufassiru na masu masu tafsiri sun yi sabanin gilis zubair ga jama'a biyu na ce suwa ne wa sharul aqwal indi ma qala ibn abbas mahi shaharan magana wa gurina wata shine abinda ibn abbas ya faɗa radiyallahu anhuma al murad bil hizbayn al muluk wato sarakuna alladhina tadawalu al madina mulkan ba'da mulki wato sarakunan da na wannan yayi mulki ya ba wannan wuri wannan ya mulki ya ba wannan wuri su ne suka dora jayayya ga waɗannan mutane aw ashabul kafi ko ko su ashabul kafi din su sun ka saba ma junansu والدليل أبين الدليل أن سورة تبين إيتنا الله بسالين وأن سورة بينا ويد الله كي كلا دوأن المتعنى كركي فأبقى تاريخهم للإكتداء بهم سيوان ضد تاريخ سداء يقوي ما تقدم من ذكر القصة مجملا بعد بعد التلميح abin da ya gabata na ambaton kisa ya ambace shi dunkule bayan an yi ishara zuwa gare shi sun mai riba da zalika tafsila bayan haka nan kuma kamar an ambace ta sau kun gane ko an ce a fabul kaduwa da kimi da zama su cikin abin nan nan kuma an tayar da su don a gawa ta yadda wane ne shi ne sahi mai kyawu to shi nan qala ta'ala ba da zalika ko ba da tafsiliha ba da tafsiliha summa yali ba'd tafsiruha bayan wannan wato bayani zai zo kada ah, ta'ala Allah ya yi ake nan Na nahnu naqfu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudaya nahnu naqfu alayka naba'ahum mu muna baka labarin bil da gaskiya innahum fitatun amanu bi rabbihim su wasamali ne waɗanda yake sun yi imani da ubangijin wa zinnahum guda muka kara musu shirya wato bin shari'a wa rabatna ala qulubi وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ba Allah ce zai ba annabi labarin su ba wato mun abin nan samari ne sun ka abin nan mun ba shirya warabanna ala qulubi sannan mun ka ba su karfi ga su an daure ga zuciyar shi wato an ba shi karfi na imani ai qawainahum ala qawli al-hakim mun karfafa su da hadin gaskiya sai kamu lokacin da sun ka tsayu gaba ga sarkin su bayana ya dai maliki gaba ga sarkin su al-murtadi an al-islam wanda yake ai mu irin daga musulunci musulunci shine abin addinin nasara na da domin sunan addinin su na da wanda isa ke karantar da su musulunci eh, ce wannan zagin su ne ake yi suka yarda da zagin ana ta mabiya ke rarre kun gane wato abin an isa ma isa ila ibadatul awsan shi wancan sarki ridda daga yabbar bauta yabbar bauta ma Allah ya kuma zuwa ga bauta ma gumaka wa izmuhu da a arrumi suna sa da kayanu da qayanus barume ne Rome, wa kana qad amarahum bis sujudi lil asnam ya zan ya umarci mutane da yin sujuda ga gumaka sai waɗannan yara samari sai suka ce su kan ba za su bauta ma gumaka ba wa qalu suka ce rabbana rabbu samati an izala ne don ka ce ubangijin muka mu ubangijin sammai wal ardi da kasa lan nad'u min duni ila har abada ba za mu eh, abin nan ba za mu kirai wani abin bautawa in ba shi ba da karfin na idan har in mun ka komo muna kiran wani wanda ba shi ba to mun faɗi magana wanda yake ta ƙetare haddi ai kaulan za shadadin wato magana wanda ta ƙetare haddi ai ifradan fil kul wata kai iyaka ga kafirci inda auna ilahan gairan lahi farda wato bisa ga kaddarawa da mun kire wani abin bautawa wanda ba Allah ba to abin nan mun faɗi magana wanda ba ta dace ba da mun ce ya shehu هؤلاء قومنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون kuma muna kiran gumaka don me ba su kawo mana wata hujja bayyanan na ba wadda za ta samu ko muka gumakan nan kun gane ko bi hujjatin zahira ba ma azlam wane ne hizalunci ba wanda hizalunci min man tara Allah ya kadba ga wanda ya kaga ƙarya ya jingina ga Allah wane ne hizalunci sai dai a ai daidai da shi bin nisbati shariki ilai wato ne jingina abokin tarewa zuwa gare shi ta'ala kun gane qala balu qala balu ce shaytin balin to sai sun kace masu juna wato yanzu suna nan suna shawara wai zaltu mu وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يغفر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا to wai idza tazaltumuhum duk da suna shawara in dai har za ku nisance su don kada su samu mu bauta ma wani Allah wa ma ya duna kuma kun ka nisanci abin da suke bautawa ai ma abuda tin kun ka nisanci abubuwan da suke bautawa illa Allah sai dai Allah ɗaya za ku bauta ma in dai haka za ku yi kun gane ko falistisna umutasirin da an na fihi man ya budullah domin eh, abin nasu ko cikin su akwai mai bauta ma Allah ko kuma suna hadawa domin duk mai bauta mai tsahi yana hadawa da Allah fa'auta in ya zan dai wato kun nisance su da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba fa'awu ilal kafi ku tattara zuwa ga wani zuwa ga wani kogo wannan ya nuna kogon nan sananne ne gare su akwai wani kogo wanda yake kudin koma dan mu zauna yansur lakum rabbukum min rahmati wato ubangijin ku ya watsa muku rahmati saboda kun koma wajensa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma ki shirya muku wurin hutawa daga al'amarin ku بكسر بكسر المرفقة وفتح المرفقة وقرئ بالعكس مرفقة ai ma tarfiquna bihi abinda kuke hutawa da shi gada in ba ku abinci wa asha'in wa namu fil sun ka shiga cikin kogo sun kai bacci wa kana qadara faqahum ya hada yahdathahu fa nama ma'ahum lokacin da suna tafiya sai wani kare ya gansu ko kuma wani mutum mai kare ya bi su sai karen ya bi sun ka kore shi har ya musu magana ya ce ni ina tare da masu bayan bayan Allah saboda haka don me za ku ke kore ni saboda haka karen ya shiga tare da su har ya kwanta da sun ka shiga cikin kogo ya komo bakin kogo ya ya ya aba abin na kawafansa su duka sun kai bacci to ci gaba hmm? eh وترى الشمس إذا طلعت تساور عن كافهم ذات اليمين وإذا عربت تغرضهم ذات الشمال وإذا عربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا murshida to daga wannan aya sun kare sun tafi sun zauna cikin kogo har su ji bacci to yanzu kai mai abin nan mai son ya ga inda suke wata da shamsa idza tala za ka ga rana lokacin da ta bugo ta zawar wato tana karkata an kafin daga kogon su za ta limini wajen dama wato ga hanyar kogon su sai ta bi wajen dama wato ba za ta same su da zafin ta kwarai ba wai da garabat kuma in rana ta kwadi ta karadun za ta shimal za ta bar su a abin wajen hagu amma kuma tana dan kwantar su don in jiki ya zauna um, abin nan rana ba ta kwantar shi zai lalace kun gane ko abin nan kara da ya kwanta ba ta na rana na kwanta su don abin nan jikinsu ya zauna lafiya da ai ta tabu ko wata tajawuzu anhum ko fala tusibuhum albatata ba ta samu wa tatihim min law'iha shay'an tabasu wani abu na haske daga abin wani abu na hasken ta summa yazulu bi sur'a bayan kanan ya gushe wal maqsud bayan hifzihim min turiqil bila ko min turiqil abin nan bila wato a tsare su kada su tsufa eh wato tsufa Eh, abin min ta dauri ilbila ilaihim kada tsuha ya kai gare su wa ta gayyura al-abdan wal alwan kuma kada jikin kunna su su canza wa ta'azi bi harrin aw badin kuma ba za su tutu ba ko zafi ko sanyi kadan rana ke dan taba su wa hum fi fajatin min su suna cikin fili na wannan kogo muttasa'in min al-kafi wuri mai fadi na kogon yanaluhum bardur rihi wa nasimuha bayan haka nan sanyi na iska na shigowa kuma iska mai sanyi na shiga gare su dalika min ayatillah wannan fa yana daga cikin ayoyin ubangiji ku ba don sun yarda da Allah Allah ya kawo su su wannan wuri suna ta bacci zan dadi ai da la'il qudati wannan yana daga cikin kujjoji na ikon Allah man yahdillahu duk wanda Allah ya shirye rafa huwal muhtadi mai shiriwa wa man yudlil kuma wanda Allah ya batar falan da lahu waliyan murshida ba ka samu wani masoyi mai shiryarwa gare shi to ci gaba wa tasabun wa tasabun alqawan wa hum ruqud wa nuqallibuhum ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باخض ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتعصبهم لو رأيتهم كيما يسولى ما يكلموا ya wato za ka gan su ai kadar kamar abin na falke suke kana da su falke suke muntabihi na falke suke haka kake zato da anna ayunahu eh, munfatiha domin idanun su bude kun kun fahimta ko jam'u ya kedin bi kasar kafi wa hum ruqud alhali su duka bacci suke niyamu bacci suke yi jam'u kedin wa nuqallibuhum zata al-yamin wa al shimal muna juya su wajen dama da wajen hagu li Allah ta kullu arlu lahum do kada kasa ta ce jikan jikun kunna su wa qalbuhum batidun zira'i sannan kariya su kuma ya shin hida kawakun sa na gaba wato ya dai hannayensa bil wasidi wato ga abin farfajiyar farfajiyar abin na kohar kofar. bi fina ilkafi wa kanu idan qalabu in qalaba in sun juya shi ma kan sai ya juya wa huwa mithluhum fi nawm yana kamar su cikin bacci wale kan da falkawa la wadda alaihim kai mai saurare da Allah ya sa ka gansu ka tsin ka tsin kaye su lawan lafinin siraran da ka ba da bai kana mai gudu da gare su wala mulita da an cika ka ruban da tsoro min da gare su wato kuma wani abu don Allah ya tsare su duk wanda ya tawo ya tele da kare sa saka ji tsoro ka gudu saboda haka babar wani ya shiga balle har ya ya taba su بسكون العين وقرئ بلمها رقبة ورقبة ai abin nan man ahu wallahu bi ru'bi Allah ya hana su saboda tsoron da ya sa dukata min a ahadin alaihi an hana kowa ya shiga warwuya an sa'id ibn jubair an ruwata daga sa'id ibn jubair an ibn mas'ud qala ga zauna ma muawiya mun tafi yaƙi tare da muawiya muawiya ibn abi sufyan nahawar kasar rumawa kun san abin da take ita ce kasar rumawa fa mararna bil sai muka shude inda kogon yake allazi fi ashabul kafi fa qala muawiya sai muawiya ce law kushifa lana al haula in nazarna ila inda dai an bude mu na waɗannan mu bude mu ga yadda suke fa qala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ce a a qala mu ne amin zalika man huwa khairun minka wanda ya fi ka daraja ma an hana shi bibin zuwa ke ma annabi an kai da ka gansu da ka ji tsoro kun gane ko wai talata alaihim law wallaita minhum firara in ya ba annabi an ce in da ka diba da ka ba da bai kana mai gudu to balle muawiya fa ba ta muawiya na sa sai muawiya aiki wasu mutane don sai su gano fa qalu ko fa qala izhabu hanzur kudi da kudi ba muna falan ma da kaluka lokacin da mutanen suka tafi suka shiga kogon fa asallahu alaihi wa sai Allah ya aika musu wani iska fa akhraja mutahid da su da karfi intaha cikin hadisi فظن معاوية سي معاوية يزتون أن هذا أن هذا المنع من الابتلاء مختص بذلك الزمان شيء أبن ليس يتي أتي a gano. Yana وان كان zamani ne nan lawai talata layin ba annabi yake nufi ba ko wani mutum abokin magana kun gane allazi qabla bi islam ba shi gabanin wato abin da tayar da su wa ma ibn abbas fa alima anna zalika amun fi jami'il awqat kun gane ko to ci gaba وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. طيب، دعوة فيكما wa kazalika ba asna haka kuma mun ka tayar da su yanzu sai na biyu ba sai yanzu sun yi bacci da yadda ake juya su to ga wannan kwaikwai kuma na yanzu falka kama fa'alna bihim ma zakarna kama yadda mun ka aikata abin da mun ka ambata tare da su ba asna kuma mun ka tayar da su ya karna kuma mun ka tayar da su daga bacci ne ya ta sa'alu bainahum don su tsora tambaya tsakaninsu ai an halihim muddata lufihim su tsor tambaye yaya halin mu yake lokacin da muke nan zaune kada qa'ilun minhum wani mai magana daga cikin su yace kam bistu kwana nawa kun kai nan ne tsawon zaman da kun kai nan qalu da nu aw ba'da yawm wani wasun kace mun zauna yini guda ko ko sashen yini li'annahum dakhalu al-kafa inda tulu'i shams sun shiga lokacin tayar da su lokacin da rana ke faduwa sun kai tsammanin duk guda ne suke bace fadannu annahu gurubu yawmi dukhul ranar da sun ka shiga ne kana kan musulunta to kanawa mu mu ko ya kusa to kana bin musulunci to abin da musulunci idan mutum ya shiga ba sai abin nan rayuwar shi duka ta al'ada sai ya barka sai ya ta Allah ya ko min ka gane wannan shi ne ma'anar kalmar shahada wanda ke da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin mota wani gaskiya sai Allah ba wasan nan ba ya san in yake so wasan yadda Allah ya so don haka ya aiko manzon ka da gaya mana yadda ake bauta duk rayuwar mu sai da ce ka gane sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne sunanka eh ma maki kana son ka canza to za mu yi kake so abubakar shi kenan sunanka abubakar ma da kana da uba ya ka huta ta zan musulmi alhamdulillah ga wannan ka iya turanci bai sai karanta eh sunansa abubakar ma kira sunan shi eh maraya ne ko kana son ka dauka eh magana magana kai to magana magana ba eh. eh. Sulaiman ya abin da ya eh. annabawa ne ba annabawa amma har kula adalci yana zakwa ga bayan Allah a shi karin ya musu magana ba san zai yi magana ba hmm. to kenan qala qa'ilun minhum kallu bisum mai magana daga cikin su yace abin nan menene tsawon dadewar da kun kai anan kalu da bisna yawman aw ba'da yawm sun kace mun zauna yini guda ko ko sashen yini li li'annahum dakhalu al-kafa wa min sun shiga cikin kogo inda zulu shamsi wa bu'itu an katayar da su inda gurubi a lokacin faduwar rana fa zannu annahu gurubu yawmi dukul sun kai da tan zaton wanda sun ka garan nan ne sun ka tashi da malece sun makalu sannan sun kace mutawakkifina fi qadari muddati lubsin suna mamaki wato sun abin sun ga yadda halin sai canza wato bai yiwa a ce yau kwanan yau ne kun gane ko qalu rabbukum alam bima labistun sun ce ubangijin ku shi an mahi sani ga zaman da kun kai me sunan ka kana da an ce ya lalace ba zama kai ya lalace wato in ka yarda ba a cikin bautawa sai Allah kuma bautan nan ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so ya aiko shi Muhammad ya da ku yadda ake bauta ba ka yarda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce ka yarda ba a cikin bautawa sai Allah ba ka bin dokokin kowa sai Allah a ga rayuwa ka komai za ka sai yadda Allah ya yi to ma da ka zan ka gane to sunan ka Ahmad kake so Ahmad yake so dafa ne eh? shukura shukura yanzu ko ya koya Muhammad alhamdulillah ya ka kai kai ne ke damun ka da da suke cewa suna son mutum suka ce wani suke a gaskiya ya kamata ya yi kayan da ya yi to abin na Allah ya wani ya samu ta dubu za a ba ka masarauta yi eh. magana da kai kun gane ku qalu mutawaqqi'ina fi qadar eh, fi qudratin eh, fi qudratin libsiyan rabbukum alam bi wato ubangijin ku shi yake sanin zaman da kun kai bi malabi su zaman da kun kai amma kuma sai suka ji suna jin yunwa sai suka ce hab atu adakum bi walikum ku aika ku aika yanku da hakku wannan hazihi wannan hakku ila madinatu zuwa ga gari yuqalu inna hal musammatul ana tarsus ita sunan garin yanzu ita ake ce abin nan tarsus bi fatahir ra'i tarsus tarsus wa wa kana fil jahiliyya tusamma usus canza kursus a sunanta wakila huma baladani ko kuma ce garuruwa na biyu daban-daban mukhtalifa ne min madain rum daga cikin sun garuruwan rum wato ku aiki ɗayan ku da wannan azurfa ta ku cikin gari bal yanzu sannan shi manzon naku ya diba sunan manzon yamliha ko yamliha ba yamliha ba yamliha minhu eh eh cikin dai abin nan cikin eh, cikin eh, abin nan eh, suru wato ya diba ayyuhum ayyuha azka ma shididuwa dibi abinci wane ne ya hikawa abinci ai al'imatul kun al'imatul madina ajal wato kenan ita kidan babban garin kudi ya dibi abinci mai kyawo domin ciki akwai masu yanka akwai kuma waɗanda yake yankan su ba a ci waɗanda sun kai ridda ga sani ne eh ga sani eh sani su domin suna tsammanin jiya sun kai hito ko kuma jiya da malaysia suna can li'annahum ya'rifuna anna minhum man yazbahu dawaki sun sa akwai wanda ke yankewa don gumaka wa fihi man yazbahu man man akwai wanda yake yana da imanin kwarai yana kowa imanin saboda haka shi in ya yanke ana ci aw akasar barkatan ko kuma ya bibi abinci wanda yake yawan albarka karburi kamar alkama wal da shinkafa falyatikum bi rizqin min shi wanda kun ka aika ya dibi abincin da yake kyawo ya taho muku da abinci daga gare shi ai min al-amil halal daga abinci wanda an halal aulin mubarak mai albarka wa hadha yadullu ala anna ittikhadha zadi la yunafi tawakkul ala Allah wannan ya nuna lokacin da suka fita sun sai da guzuri ashe neman guzuri bai hana wa dogara ga ubangiji bal yutlabu tazawwud lil insani ana neman mutunci shi nemi guzuri kada shi dokar nauyi ga mutane wanda ya talaka shi wanda kun ka aika shi kuma tafi da hankali wala yushiran na bikin hada kada shi sanar da kowa ku domin in ka gane shi za a tawa a kama ku eh. hmm. wala yushiran na bikin ahada akwai alif